da ke nan jihar borno a garin maiduguri a wannan yammaci na ranar litinin 16 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 15 ne? 16 eh? ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi 1429 wanda ya zo daidai da sha biyar ga watan tara shekarar miladiya ta 2008 a inda muke cikin tafsirin surati hud kafin mu shiga karatun ayoyin da za mu fassara a wannan zama za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu akwai wanda yake tambaya akan cewa shi tela ne kuma mata yake yi wa ɗinki irin na zamani wanda har ya saba wa addini gashi kuma ba shi da sana'a da zai ci abinci in ba wannan sana'ar ba wato sai wannan aikin na ɗinka waɗannan kayayyaki to shi ne yake tambaya menene hukuncin wannan sana'ar tashi babu shakka duk sana'ar da za ta da za ka taimaka akan sabon Allah ba sana'a ba ce idan har ya kasance irin tufafin da za ka ɗinka tufafi ne waɗanda suka saba wa dokar Allah to baka samu sana'a ba saboda ka sai ka je ka nemi sana'a kuma tunda dai ka iya dinkin dan me ba za ka dinka masu kyau ba dan me ba za ka dinka waɗanda mutanen kirki suke sawa ba sai waɗanda mutanen banza suke sawa Allah madaukakin sarki ya hana at-ta'awun 'alal ismi wal 'udwan ya ce wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan saboda haka ba daidai bane ka ci gaba da dinka ma mata suturar da bata dace ba da hujjar cewa baka da hanyar cin abinci sai wannan idan kai haka to kana cikin waɗanda suke taimakawa a akan saɓawa Allah da keta alfarma addini wannan kuma yana tambaya ne cewa idan mutum ya ɗau azumi a Najeriya sai tafiya ta kama shi wata ƙasa kamar misali Malaysia sai ya samu a can sun sha ruwa to zai sha ruwa tare da su ne koyaya ƙwarai da gaske aidu inda kake hukuncin ka yana daidai da hukuncin mutanen da ka samu saboda haka idan ka je can an sharuwa ruwa kenan inda za ka je masu sharuwa ma dole ka haƙura kamar daga can ma in ka ɗauko azumi ka zo najeriya ka samu mun sharuwa sai ka sha in ba mu sha ba sai ka haƙura sai mun sha kamar ɗaukan azumin da aje shi shi kansa in ka ɗauka ka je wata ƙasa ka samu su a wannan ƙasar ba su ga wato kai ƙasar ka an ga wata saboda ka an aje azumi amma can ba su ga wata ba saboda ka hukuncin ka hukuncin inda kai samu kanka ba ka da damar ka ce kai a garin saboda kai dan najeriya ne saboda kai dan najeriya ne to ba za ka yi azumi ba sai da najeriya alhalin kuma kana cikin wasu mutane daban in kai haka ka yi kuskure sai wannan shi kuma da yake tambaya cewa shin mafarki yana karya azumi ko baya arjin mun yi wannan maganar ko mutum ya yi mafarki azuminsa ba wannan yana nan bai karye ba yaya matsayin ɗaliban da suka zo nysc to za su yi ƙasar ne ko ba za su yi ba waɗanda suka zo gari ba kuma garinsu ba da niyar kuma za su bar garin ko kwana nawa za su yi ƙasar ne hukuncinsu ko kwana nawa za su yi a garin suna iya su yi kasaru iyakance kasaru da kwanaki hudu ko sama da haka ko kasa da haka ba wani ba da wani kakkarfan dalili a shari'a kuma gana ce ta wasu malamai kuma wasu malaman sun saba mata saboda haka ko kwana nawa zai yi ta hukuncinsa hukuncin kasar hukuncin mai kasar ne matukar dai ba da niyyar zama ya zo gurin ba to yake cewa idan liman yana ya riga ya gama tahiya to kai sai kai ma sai ka gama ne ko kuwa a'a zaka bi shi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi an ajiye liman ne ko an sanya liman ne don ai koyi da shi saboda haka abinda yayi shi zaka yi ba daidai bane liman yayi sallama har ya juyo kai kuma kana tahiya wai baka gama ba matukar dai tare da liman kake da zarar yayi sallama shikenan kai ma sallama za ka yi babu batun kuma ka ce za ka ci gaba da wani abu sai kai ma ka gama naka ya zama da kenan ba shi yake maka jagoranci ba kai kake wa kanka jagoranci wanda kuma wanda ya saba wa ka'ida ta bai ɗaya da manzo Allah ya sa inna ma ju'ila al-imam li yu'tamma bihi to sai wannan shi kuma da yayi dogon dogayen tambayoyinsa me matsayin karɓar. kudin fasika wata ci je maka take yin fasikanci wato kudin da ake samu ta hanyar fasikanci haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin kudin da karuwa take sa kudin karuwa wato kudin da karuwa take samu ta hanyar karuwanci da kudin da boka yake samu ta hanyar bokanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan saboda haka matukar dai wannan ita ce hanyar samun samunta ka tabbata kana da tabbaci ko watakila ma ita ta yi ikirari ta yi itirafin cewa ita ga sana'arta to bai halatta ka ci abinda za ta baka ba amma da a ce tana kashe-kashe misali sai kuma ake tuhumarta da wani abin da yake ba daidai ba ga tana yin sana'ar da take ta halatta a shari'a kuma sannan tana sana'ar da bata halatta ba to a nan malamai suna cewa ba a hana cin ba kuɗin da ya fito daga hannunta wato wanda ya hada aiki na kwarai da wanda ba na kwarai ba khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a to irin wannan malamai suna cewa ba a hukunci akan abinda ya bayar a ce ba za a ci ba har ma wasu daga cikin salaf suna cewa lanal mahna wa alaihi luzur mu za mu ci mu ji daɗi mu more laifin kuma yana kansa saboda haka idan har ta haɗa hanya biyu ne ta neman kuɗi to ba a haramta kudin da zai fito daga wajenta gaba daya amma in ya zan ba ta da wata hanya sai wannan ko ya zama boka ne ba shi da wata sana'a sai wannan to shine ake ake magana akan cewa a kaura wa cin abin da ya bayar sai waɗanda su kuma suke ta magana akan akan karatun karatun boko cewa ayi karatun boko ko ka ayi to wannan yana daga ihdal kubar wato ɗaya daga cikin manyan masibun da suka auka najeriya ne a gurina ta fuskar ilimi da ta fuskar addini wato a zo a zauna ana tattauna a yi karatun boko ko ka a yi kaga wannan mai da hannun agogo baya ne ma gaba ɗaya kuma abin takaici ɗin ba na so in shigaltar da kai na kuma in shigaltar da mu akan magana a akan irin wannan in banda wasu sun fiye nacin tambaya a kanta. amma maganar da take da asaratun min al-ilm wato wasu malamai ne fitattu sanannu waɗanda suka san abin da suke yi suka zo da ita shine kake tsayawa ka tattauna amma wasu maganganu da wasu ruwai biza wani dan kuci ku bamu wanda bai san komai ba zai zo da ita kuma a bayata maka lokaci ka zauna kana wai tattauna wannan maganar ina ga duk wannan ci baya ne a ta fuskar ilimi wato za ka fahimta galibi waɗanda duk suke tattauna wannan maganar a cikinmu za ka samu wato in ana ma maganar ɗaliban ilimi in ana cewa ɗullabul ilmi sun fa ba su shiga cikin wannan sahun ba ma wallahi faɗa nake da gaske ba su shiga ba ba wai da wasa nake ko wani abu ba wallahi ba sa cikin ɗulabul ilmi mutumin da ba zai iya ajiye kalmar larabci daidai ba in ka ba shi littafi ba zai karanta shafi ɗaya daidai ba kuma wai shi ne zai shiga wasu masail kibar mas'aloli manya-manya wanda malamai wasu ma suke wa kansu birki akan fatawa cikinsu ina tunawa sheikh salihul fauzan ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman duniya a yanzu ba wai ƙasar saudiya kawai ba yana cikin hai'atu kibarin ulama kuma a yanzu bayan tafiyarsu sheikh usaimin babu kamar su su ne waɗanda suke faɗa su ne wanda duk ɗaliban ilimi suka tare a ƙarƙashinsu amma ina karanta wata fatawa tashi da ya zo kan wannan matsala matsala ta za a shiga siyasa ko ba za a shiga siyasa ba ya ce a bar manyan malamai su yi magana a kan wannan ya ce wannan a bar su jihad jihad wadda suke muhtassa zatil fatwa su yi magana a kan wannan duk da cewa shi kansa hiri ne yana iya yi magana a kai amma ƙadiyar da take da alaƙa da masirul umma makomar al'umma gaba ɗaya a samu wasu 'yan ku ci ku wani ɗan tsugulutu a ce shi yake tattaunata, ka ba shi littafi ba zai iya ja daidai ba ba zai iya ja daidai ba ba zai iya bambance maka tsakanin fa'ili da maf'ulin ba bai san ayyukan hurufin jarri ba amma kuma yau rigima yake akan cewa sai ya ɗora al'ummar najeriya musulmin najeriya gaba ɗaya akan wata turba ɗaya wacce shi ya gano babu shakka wato wannan ɗaya daga cikin musibin da suka auka a najeriya kenan suka auka wa tafiya ta ilimi da tafiya ta addini a ƙasar nan abin takaici ne a ce mutum ya zauna ma har yana maganganu kan wannan yanzu ka ɗauki sha'anin boko ni ban ma taɓa jin wani wanda ya taɓa yana ja akan ayi boko ko ka ba duk da cewa fa duniyar gaba ɗaya a hargitsa take babu a wata ƙasa ta musulmi da duniya take zaune lafiya ake bokon salin alin haka ake ake yin sa cikin irin wannan abubuwa waɗanda suke ba su kamata ba amma wani malami bai taba ɗaga kara akan cewa ya haramta yin boko ba ba a taba samun wannan ba in kana maganar ƙasa wacce ta tara malamai malamai na Allah masu tsoron Allah ƙasar Saudiya babu kamar ta amma a gaban idan malaman da su da amincewa su ake daukan ƴaƴan Saudiya din akai su ma kasashen arna din can ba wai na nan ba akai su can America da Ingila su je su yi karatu a gaban malaman akwai isad da ake turawa duk shekara hukuma za ta tura mutane yara waɗanda za a kai su can a biya musu kuɗin makaranta don su yi karatun da ake da bukata a ƙasar na san akwai wasu lokuta ma da malaman ake nema su zo su zauna da yaran don su yi musu nasihohi in sun je ya za su tsaya su yi karatunsu ya za su kare kansu daga irin abubuwan da za su gani na fasadi da sharri a can malaman su suke zuwa su yi musu lacca akwai sanda su safarul hawali na san su suke musu lacca in za su fita akwai laccoci zerin gwanan laccoci da wata shekara ya musu safarul hawali kuma in kana neman yan kundin bala ka same su ai ka gama su safar alhawali su suka zauna shekara biyar a cikin kurkuku saboda suna rigima da gwamnatin saudiyan ita kanta gwamnatin saudiyan wadda ta fi taka tsarki amma suna rigima da ita akan wasu matsaloli da wasu abubuwa da suke gani suna wakana a kasar wanda bai dace ba suna magana har ta kai an sa su a cikin kurkuku shi da abokansa shekara su biyar ana cewa su yadda su janye maganganunsu a sake su sun ƙi su yadda safarul hawali malami ne na aƙida in aƙida kake takama da ita malami ne na aƙida ya rike shugaban bangaren aƙida sashen aƙida ko tsangayar aƙida a jami'atu ummul qura yana da littattafai da yawa akan al'aqida kusan har sai da ta kai ana kiran shi ibnu taymiyyah as-saghir wato dan wani ɗan ƙanƙanin ibnu taymiyyah saboda yadda ya sa harkar karantar da aqida a gabansa amma a gaban idansu ake kai yara su zai su yi karatu irin karatun da ake bukata ba su taɓa ta da kayar baya a kan wannan ba ba na jin kuma wai kai kafi su sanin aƙida kai da ba za ka iya ta da jumla ɗaya mai kakkiya ba saboda haka har a ce wai an zauna ana ta ja a kan wannan a yi ko ka a yi abubuwa irin waɗannan masalai da mafasi su suke hukunta su ko da kuwa akwai mafsada to akan duba shin barin abin zai iya aukar da wata mafsadar da tafi wannan girma wannan duk mabda ne da duk malamai sun ittifaki a kansa dar'u ihdal mafsadatain ko a'lal mafsadatain birtikabi akhaffihima abu ne da duk malamai sun yi ittifaki akan wannan babu wani wanda ya ja akan kuma dalilai na shari'a barjak suna nan akan wannan matsala amma sai ka ce a'a duk a janye a zo a shiga dukkan wata barna da ainihin taɓarɓarewa da ƙasƙanci da lalaci a shiga a abin nan a fada a cikinsa saboda a kauce ma wannan ka duba sheik abdurrahman sa'idi mai tafsirul karimin rahman tafsir ani sheik abdurrahman ne malamin sheik isemin kusan babu mutumin da sheik isemin ya tasirantu da iliminsa ya tasirantu da tarbiyyarsa har da tafarkin hanyar karantarwarsa kamar sheik sa'idi shi yake faɗa da kansa baya da malami da ya masa tasiri a rayuwarsa kamar Sheikh Abdulrahman Sa'idi ka je ka duba tafsirin surati Hud wannan da muke ciki zaka zo inda yake magana akan fa'idar da take karkashin fadar Allah walaula rahmuka larajamnaka wa ma anta alaina aziz da mutanen annabi annabi Hud suke ce masa ba dan jama'ar ka ba ba dan jama'ar ka ba da mun jefe ka don kai ba wani abin a zo a gani ba ne a gurinmu ba ma'an an ta'ala yana bi asis to shi ne yana faɗar fawa'id da suke ƙarƙashin wannan ayoyi waɗannan ayoyi yake cewa kaga hanyoyin da Allah yake taimakon musulunci da musulmi suna da yawa wani lokaci sai ya taimake ka ma ta hanyar kafirai wanda ba naka ba kafirai wanda suke yan uwanka ba, wanda kuke tare da su addini ba Ya ce ka duba saboda ƙabilarsa. wanda ba tare suke da shi a addini ba don a lokacin ba a ce sun musulunta ba amma kafirai sun ji tsoronsu sun taka musu birki sai ya ce to kaga wannan shi yake nuna cewa mutanen da suke rayuwa a kasashen da ba su da wani sistem sai na kafirci ya kamata su zama suna da wakilci a ciki shi da kansa yake faɗar haka ce ya kamata a ce suna da wakilci a cikin wannan sistem ɗin duk da cewa ba na musulunci ba ne ya ce domin zamansu a ciki zai iya amfani ga musulmi da musulunci abdurrahman sa'idi shi yake faɗan wannan a cikin tafsirinsa ibn bas an masa irin wannan tambaya kamar yadda yake cikin littafin littafin tatbiqu shari'a al-islamiyya na manna al-qattan an tambaye shi game da shiga shiga parliament majalisar ƙasa yace to ai duk ƙasar da ya zamana yau har ma da da zabe da da zuwa yi ID card katin zabe ya ce to duk ƙasar da take mutanen cikinta ba za su taɓa samun wata dama ta walwala ko sakewa ba ko samun yancin sai ta wannan hanya ya zama wajibi ya ce kowane ƙasa tana duba maslahar ta ne akwai abin da yake maslaha a ƙasar akwai abin da ba maslaha ba wannan magana da ibin ba zai ba da fatawar da yake barwa kenan na san kuma in maganar aƙida ce da sanin me ya kamata a zama musulmi na ƙware ko ahlus sunna ina ga sai dai in ana magana ibin ban sai dai kawai ka sa hannu a ka ba ka da abin da za ka iya cewa kuma don ba mu da wani malami rabbani da aka yi a wannan karnin kamar Ibin bas ta fuskar wara'i da tsoron Allah in ana baka tarihinsa sai ka yi tsammanin wani ne daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wara'u da to amma maganar da yake faɗa kenan yake cewa duk abin da musulmi ba za su iya samun haƙƙinsu ba sai ta hanyarsa to maslaha tana hukunta wajabcin wannan abu a je a yi shi to maganganu ne da malamai da dama sun yi ta yin irin wannan amma kuma sai a samu wasu yara da za su ta karanta abubuwan da ma ba su gane ba kaga haka ibnu taymiya shi ma a cikin fatawarsa mujalladi na 28 abin da yake faɗa kenan kuma ko menene na shari'a fa kada a manta haɗe yake da da al wato iyawarka iya iyawarka akwai inda ibnu taymiya yake maganar najashi najashi malikul habasha wanda ya musulunta amma mutanansa gaba ɗaya ba san ya musulunta ba yana matsayin sarkin su saboda haka dukkan wasu abubuwan da suke gudana na al'adu da yadda zamantakewa suke bai su ga canji ba saboda ba su fahimci ya musulunta ba sai da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi da sahabbansa su fita su yi masa sallah domin ya mutu a inda ba za a yi masa sallah ba ibnu taymiya yake cewa ka na jashi bai taba yin raka'a ko guda ɗaya dan Allah ba ma'ana bai ma samu wannan damar ba da har ma zai yi sujjada ko yayi sallah ko yayi wani abu na imani saboda a lokacin istida'a sake kenan wannan imanin da ya kudurce na cewa manzon Allah mai gaskiya ne a zuciyarsa iya abin da zai iya yi kenan kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha iya abin da zai yi kenan yace to wannan hukunci ba ya tsaya kan najashi ba kowane ne zai samu kansa a irin wani matsayi irin wannan ta hukuncinsu ɗaya da na jashi baya da bambanci to matsala ce da malamai tuntuni an yi ta maganganu a kanta amma sai a zo a dinga ɗaukan wasu nusus ana sa su a babu giransu ba a zo ana ɗaukan wasu littattafai ko wasu fatawa wanda ba ma daidai ake karanta su ba kuma masu fatawar nan su suke ba da waɗancan fatawoyin wanda zai nuna maka cewa ba su ma fahimci fatawar da aka bayar ba a gurin kowace magana dole ka ajiye ta a mahallinta kowace magana dole ka ajiye ta a mahallinta akwai sanda za ka karanta nassi da komai daidai amma ba za ka iya hujja da shi ba kuma a wannan bigiran saboda akwai wani abin da zai hana hujja da shi a wannan bigiran wannan yana nan cikin nususu shari'a shi yasa malamai suke cewa ba wai karanta nassi ka fahimce shi ba tanziluhu alal waqi shi yafi komai wahala kai ka kasa shi a gurin da ya dace wannan shi yafi komai wahala ba wai ka karanta ka fahimce shi ba shin ya dace ka sa shi a gurin ko bai dace ka sa shi a gurin ba saboda shari'a cike take da mura'atin masalih da mafasi na al'umma kusan ma wannan shine dalilin saukar da shari'a din gaba daya ai ubangiji ya saukar da shari'a ne domin ya tabbatar da maslaha ta al'umma ta dan adam kuma a kawar masa da abin da zai cutar da shi saboda haka shari'a kullum fafutuka take yi akan ta samar da maslaha cikakkiya ko ta ko ta yawaita ta ko kuma a kawar da mafsada gaba ɗaya ko a kananta ta idan ba za ka iya kawar da duka biyu ba sai ka dubo ce tafi zama barna sai ka kawar da ita amma ba kamar da mutane ruwa ba haka malamai suka zauna yanzu ka ɗauki Nasiru nasiruddin albani a cikin almajiransa ya rayu a jordan ya rayu a ƙasar jordan idan har maganar kafirci ne in ba su ɗara mutu ba za mu ɗara su ba a a lokacin da yake siriya a lokacin gwamnatin siriya da 'yan bid'a suka sako shi a gaba har ta kai ma an ce ya fita ba kasarsa ba ce aka ɗauko shi bayan ya yi zaman kurkuku na watanni aka ɗauko shi aka kawo shi kan boda aka ajiye duk ƙasashe suka ƙi karɓarsa saudiya ba su karɓe shi ba kuwait ba ta karɓe shi ba ballantana kuma irin su masar ya jima a boda an rasa ma ina zai je duk duniyar nan saboda haka sai wani almajirinsa muhammad ibrahim shakara wanda ake masa alkunya da abu malik shi ne ya karbe shi kuma shi a wannan lokacin minista ne a gwamnatin sarki husaini minista ne shi ne wazirul aukaf minista ne saboda haka shi ya je ya nemi shafa'a wajen sarki husaini na jordan cewa ga wani malamin sanan dan allah a bashi ya shigo ya ce to kai za ka tsaya masa ya ce zan tsaya masa saboda haka aka ba shi ikama izinin zama a ƙarƙashin tsayawar shi wannan almajirin nasa abu malik ya zo lokacin da albani ya zo ya zauna a ƙasar jordan gidansa ma sai da aka sanya masa sai da aka sanya masa ainihin eh, eh, eh, signboard aka rubuta cewa ba a yadda sama da mutum biyu su shiga a lokaci ɗaya ba wai kada su shiga ya karantar da su abin da ya sani na aƙida sai dai idan ana so a shiga sai dai in mutum biyu sun shiga sun fito wasu biyun su shiga haka ya zauna har wasu shekaru bai taba cewa almajirin nan nasa kai ka fita da gwamnatin nan ba gwamnatin kafirci ce bai taba gaya masa haka ba har ya gama aikin sayar ya a dalilin sai ya samu mazauni matsuguni har yayi abin da duk ya amfanar da musulmi a dalilin wannan minista din amma wani kawai ya zo ce a ai haramun ne kuma duk wanda ya shiga ma kafiri ne kaga wannan magana ce kazantacciya in banda wanda yake a ilimi wato kazami ne ba wanda zai faɗi wannan magana saboda haka ba ban so in yi magana akai ba to amma mutane sun fiya wato rubuta akan wannan a magana wacce take da nauyi ta fuskar ilimi ita kake tsayawa ka tattauna da amma magana ta wasu can haka wanda in ka zo ka ce a barke da larabci sai dai su ja takalminsu su ruga a guje suna kuma su za ka ce su za su su ce maka wai za su yi fatawa su za su yi gaya maka su za su kawo maka abinda zai haddada masirul umma wannan babu shakka jahilci ne za mu samu har yanzu ai za ka samu ba wani fitaccen malami a ciki ba za ka samu ba kuma duk inda wannan tabarar take a duniya ba za ka samu fitaccen malami a cikinta ba ko ina take a duniya za ka samu ma gaba suke da malaman inda za su samu dama su kashe ma malaman suke yi yan jama'atul hijrat wa takfir ba su suka kashe muhammad hussein zahabi ba a masar har gida suka sace suka je suka kashe shi wazirul auqaf saboda yana maganganu a kansu saboda haka ina ga ya kamata mu tsaya mu yi karatu ilimi shi kadai zai warware dukkan wata matsala ba wai jahilci ba ba wai shiririta ba akwai wanda su kuma suna ne kawai suke nema wani yana so in ya saba ya kawo wani abu sabo a san shi to kuma wannan sunan duk ba inda zai kai shi Allah madaukakin sarki ya sauke mu koma karatun mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب <coughs> jiya mun fara magana a kan wannan ayar to ka duba abinda za ka fahimta shi shine kana cikin wata al'umma da tukunna har yanzu ba su ma gane inda ilimi ya sa a gaba ba yanzu ake kokarin a sa su a kan hanya ta ilimi su fahimci menene muhimmancin ilimi yanzu ka gare wannan ayar a jiya nake gaya muku cewa ibnu taymiya ya rubuta shafi sama da 30 a kanta, sama da 30 kuma ya rubuta ne dan al'umma su karanta su fahimta su gane ya fito da wasu abubuwan da ba a sani ba amma yanzu wani yana ganin cewa dan me aka dade akan ayar a wuce ta mana akwai wanda yana nan yana damuwa dan sun samu wani ne in son samun wani ne yana so ya ga cewa a kullum ba mun karanta aya talatin shi bukatarsa dai a ce an gama wanda kuma ba wannan ba ne abinda za a gaya maka na ilimi shi ne muhimmi wani ilimin ma kafin a zo kan shi ka fahimce shi tun lokacin da aka yi aya kaza saboda haka koda ma Allah ya karbi rayuwar mu mu kai inda kai kake tsammanin mu kai ba watakila mun baka ilimin abin abinda bamu kai gare shi ba saboda haka ba wai bukatar mu bane mu ga cewa mun yi ta tafiya su rururu irin wannan ne ai akwai inda ake yin haka ba sai ka je can ba saboda haka waɗanda suke jin karatu na ni abinda nake cewa a hakan ina takaitawa takaitawa mai matukar gaske wallahi idan abin da za mu yi inda za mu tsaya mu yi bayanin abu bisa yadda ya kamata mu yi bayaninsa aya ɗaya ma muna iya kwana uku hudu muna yin ta littafin Allah ne la tanqadi ajaibuhu abinda ke cikin sa na ban mamaki baya da ƙarshe to amma wani yana cewa wai ai sauri a karanta ayoyi da yawa saboda haka ba ba wannan ne bukata ta ba saboda haka sai dai ai ta hakuri to kana cikin al'umma da tukunna ma ita turbar ilimin yanzu ma ake kokarin su gane ma kuma ka ɗauko wasu abubuwa wanda suke manya-manya ka zo ka ce za ka yi fatawa a kansu baka san hakikanin su baka san yadda suke ba babu shakka al'umma tamu tana buƙatar karatu tana buƙatar ilimi jiya mun fara magana akan wannan aya da take cewa afa man kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu shahidun minhu wa min qablihi kitabu musa inda muka faɗi fassara daban-daban ta malamai wanda daga ƙarshe muka faɗi fassarar da ibnu taymiya yayi da maganganun ibnu taymiya daga cikin maganganun ibnu taymiya da yayi yake cewa wannan aya ta kunshi dukkan wani wanda yake bisa hujja ta ubangijinsa afa man kana ala bayyinatin min rabbi shin yanzu wanda ya kasance akan wata hujja daga ubangijinsa wa yatluhu shahidun minhu wani mai shaida yana bin sa a baya ibnu taymiya ya ce wannan man kana ala bayyinatin din shine dukkan wani wanda yake bisa hujja daga ubangijinsa albayyina yace shine al-ilmun nafi ilimi mai amfani sannan ash-shahid allazi yatluhu da ubangiji ya faɗa shaida mai bin sai ci shine al'amalus salih saboda haka wannan magana ta kunshi magana ne akan annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda ya bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa tashin kiyama domin annabi sallallahu alaihi wasallama shine yake kan bayyanatin min Haka nan waɗanda suke mabiyansa su ma suna kan bayyanatin min rabbihim kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana dangane da manzansa ce qul inni ala bayyanatin min rabbi qul inni ala bayyinatin min rabbi ka gaya musu ne ina bisa wato hujja daga ubangijina sannan game da da muminai Allah yake cewa afa man kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum yanzu wanda yake bisa hujja ta ubangijinsa zai zama daidai da wanda aka kawata masa aikinsa ya biso suka bi soye-soyen zuciyarsu kuma Allah madaukakin sarki yana gaya wa annabinsa cewa qul hadhihi sabili ad'u ilallahi Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin kace wannan tace hanya ta ina kira zuwa ga Allah ni da waɗanda suka bi ni ni da waɗanda suka bi tafarki na ala basiratin akan basira wannan basira ɗin ita ce albayyana din da ubangiji yake faɗa anan afa man kana ala bayyinatin min ita ce wannan basira ɗin. shine al-ilmun nafi ka kirawo mutane zuwa ga Allah amma da ilimi mai amfani Allah yana cewa aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nasi kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha kaga anan ubangiji ya ce wanda Allah ya raya shi yake wanda yake matacce ubangiji ya raya shi ya sanya masa haske yana tafiya da wannan hasken cikin mutane ba zai zama daidai da wanda yake cikin duffan da ba zai fita daga sa ba har abada to wannan haske din shine albayyana din da ubangiji yake magana a kansa qul man afa man kana ala na min rabbi shine wannan nuran din da ubangiji ce waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kamar yadda Allah ce nurun ala nur wato shiriya bisa shiriya haske bisa haske wato haske na imani wanda yake cikin zuciyar bawa da kuma haske na ilimi wanda zai samu ko kuma haske na aiki na kwarai wanda zai yi shine al'anur. Shi ne abin da Allah yake cewa afa man sharaha sadrahu lil islam wannan abin da ubangiji ya buɗe kirji da shi na musulunci shine wannan bayyana din afaman sharaha afaman sharaha Allah sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbih zai zama wato wanda ubangiji ya bude kirjinsa da musulunci yana bisa haske daga ubangijinsa wannan hasken da wannan bude kirjin ga musulunci ita ce wannan bayyana din da ubangiji yake faɗa afaman kana ala bayyinatin min rabbih saboda haka manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama da waɗanda suka bi shi su ne a kan bayyanatin min rabbihim ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun su ne waɗanda suke kan basira su ne suke kan shiriya. su ne suke kan haske su ne suke da imani wanda ya cika musu zuciya su ne suke da ilimi mai amfani su ne suke da aiki na ƙwarai shi ne ma'anar afa man kana ala bayyanatin min rabbihi sannan wa yatluhu shahidun shahidun minhu shahidun minhu wannan damiri na minhu yana komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki domin wannan alkur'ani da Allah madaukakin sarki ya saukar ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine ya kunshi ilimi mai amfani daga Allah yake shi yasa ubangiji yace minhu kuma wannan alkur'anin shi yake shaida bisa ga abinda mu'mine suke kai na shari'a cewa su ne akan shari'a alkur'ani shi yake musu shaida kamar yadda shi ne ya yi shaida ga annabi sallallahu alaihi wasallama a kan cewa annabi ne na gaskiya annabi shi ya yi alkur'ani shi ya masa shaida domin shi ne mu'ujizarsa wacce take dawwama kamar yadda muka yi bayani a baya saboda haka tafsirin wanda ya fassara wannan aya da cewa ash-shahidu ana nufin shi man shi harshen manzon Allah din shahidun minhu wai harshen manzon Allah din da yake karanta alkur'ani ko kuma ana nufin sayyidina ali to wannan magana ce tana da rauni kwarai da gaske domin mutum ba yi wa kansa shaida mutum yana yi wa kansa shaida ne ba ya yi wa kansa shaida sabanin idan ubangiji shi ya ba da shaida a kansa kaga an samu wanda shaidarsa ta fita kowa qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab Allah shi kadai ya ishe ni shaida tsakanina da ku lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun saboda ka Allah shi ke shaida amma mutum baya yi wa kansa shaida sannan wa man indahu ilmul kitab da ubangiji ya faɗa a waccan aya yana nufin waɗanda Allah ya ba su ilimi na littafi yahudawa da nasara waɗanda suka karanta taura da injila sun ga bisharar da Allah maɗaukakin sarki ya yi na zuwan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama duk da ga su cewa kafirai ne amma kuma su da kansu suna ganin cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ɗin ya zo da shi gaskiya ne kawai bi ne ba za su yi ba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su to kaga makiyinka ya maka shaida wannan shi ma wani abu ne wanda yake nuna tabbacin gaskiyar abin da kake kai wal haqqu ma shahidat bihi al a'da'u gaskiya shine abin da masu makiya suka yi shaida a kansa shi yasa ubangiji yake faɗa a cikin wannan sura yace wa min qablihi kitabu musa imaman wa rahma gabanin alqur'ani akwai littafin annabi musa wanda jagora ne shi kansa sannan kuma rahama ne Allah yana cewa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi fa amana wastakbartum wani mai shaida daga banu isra'ila yayi shaida a bisa kwatankwacin alqur'ani don haka annabawa da suka gabata gaba ɗaya sai da suka yi shaida akan gaskiyar abinda Allah madaukakin sarki zai aiko na annabi sallallahu alaihi wasallam da abinda zai bashi na qur'ani kuma sun yi imani da wannan domin ubangiji ya riki alkawari daga wajensu to kaga su sun yi imani ku kun karyata kuma a cikin wancan sura da muka wuce suratul yunus ai mun ga inda Allah yake cewa annabinsa sallallahu alaihi wasallama wa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik idan kana shakka ba wai shike shakkar ba waɗanda ke tare da shi su suke shakka to idan suna shakka game da abin da muka saukar maka su tambayi waɗanda suke karanta littafi gabaninsu kaga ga abokan gaba su kansu an ce a tambaye su don ba su da abin da za su faɗa na ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama kaga wannan shi zai nuna gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama wallazina atainahum alkitaba da annahu munazzalun min rabbika bilhaq wanda muka ba su littafi su ma suna sane da cewa alqur'ani da Allah ya baka gaskiya ce ta zo maka daga ubangijinka to kaga wannan shine shahidun min Allah wa yatluhu shahidun minhu wanda shine alqur'ani saboda haka wanda ya ce jibril ne ake nufi da wani tuluhu shahidun minhu shi kansa jibril ai ba wani abu yake zuwa da shi ba abin da yake zuwa da shi shine alkur'ani ba wani abu yake kawowa ta bangaren ta kashin kansa ba wanda zai kawo shi daga aljihunsa a'a abin da Allah ya aiko shi da shi shi yake faɗa saboda haka ubangiji ya shaida mala'iku sun shaida akan cewa abin da Allah madaukakin sarki ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne kuma a ce wa shahida shahidun ana nufin jibrilu babu inda a alkur'ani ko a sunna aka kira jibrilu da mai shaida ballantana a fassara wannan aya da cewa jibrilu ake nufi Haka nan a ce harshen manzan Allah ake nufi da shahidun shi ma alkur'ani da sunna Ibn taymiya yake cewa babu inda aka ga an kirawo harshen annabi sallallahu alaihi wasallama da suna shahidun amma maganar waɗanda suke cewa sayyidina ali ake nufi har suke cewa wannan aya din ma ahli sunna sun jirkita ta ko kuma sahabbai sun sun babbata ta sun cire wani abu sun kaddamar da wani abu sun jinkirtar da wani abu shi yasa ma ta rikirkice aka kasa gane ma'anarta har malamai suke ta ce in ce akan ta to babu shakka wannan magana ita fi kowace magana zama jahilci in banda magana ce da tana nan a rubuce a cikin kundin littattafai wasu masu sun ruwaito ta da ma ba za a tsaya ana tattaunawa akan ta ba saboda jahilcinta ya fito karara to saboda kasancewar akwai ta a cikin wasu littattafai waɗanda suke kawo maganganu gaba ɗaya suna kawo maganganu duk da aka yi kamar tafsirin tsabari ya kawo eh, tafsirin ibnu abi hatim ya kawo wannan to babu mamaki kaga wata rana ɗan shi'a ya ce zan maka hujja zan yi maka hujja da littattafanku to a dalilin haka ya sa muke tsayawa akan irin wannan amma ba dan haka ba ai sai mu wuce ba ma za mu tono ta ba ba za mu faɗe ta ba to amma tana nan a cikin littattafan da suke rubuta maganganun da suke fada da isnadi domin duk wanda ya rubuta maka maganarsa ya kawo isnadi ma'ana ya ce ga wanda ya kawo maganar to ya gama maka bayanin maganar ta nan ne za ka fahimci gaskiya ce ko ba gaskiya ba yanzu tsabari a cikin tarihinsa a muƙaddimar tarihinsa kaka sai da ya magana ya ce duk abin da zan kawo a cikin wannan wagegen littafi nawa zan kawo shi da isnadi watakila ka ga wata maganar da ba ta da daɗin ji kaga wata maganar su kan sahabbai ce to amma zan kawo maka da isnadi al'uhdatu alan naqili laifin yana kan wanda ya je ya abu ya kawo shi domin ya maka bayanin asalin magana daga ina ta fito ka san dukkan wata magana in aka gaya maka ga daga inda ta fito wanda yana maka sauki wajen ka gane gaskiyar maganar ko rashin gaskiyar ta sabanin a bar maganar ka rasa wane ne ya faɗe ta to sai kai ta tantama watakila wanda ya faɗe ta din gaskiya yake amma idan aka gaya maka cewa wanda ya faɗe ta fa wane ne kuma ga irin buguwar aqidarsa dama an sashi dan bid'a ne mai zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan shi'a ne kaga shi kiran ba za ka yi mamaki ba dan ya kawo wani labari da yake dauke da sukan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine dalilin da yasa malamai suke kawowa duk da basu yarda da abin ba don haka kakka dauki littafin tabari ko tafsirin sa ko a cikin ainihin tarihin sa ka ce duk abin da ya kawo da isnadi shi ma ya gamsu da abin in kai haka to ka kaucewa hanyar ilimi baka san ma mai ilimi yake nufi ba saboda haka ibnu taymiya yake ce mana wannan magana magana ce ta jahilan shi'a suna tsammanin cewa sayyidina ali shine ash-shahidu minhu wai minhu din nan wai bangare daga annabi sallallahu alaihi wasallam minhu wannan zamiri yana koma ga annabi kuma wannan ash-shahidu din ali ne kuma wani bangare ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wai saboda daman ya ce da shi anta minni wa ana minka anta minni wa ana minka ya ce kai nawa ne ni naka ne sai suka ce minni din yana nuna kai bangare na ne ni bangaren ka ne haka suke dauka tare da cewa sayyida annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ya faɗe ta ma ga wasu ba sayyida alkawai ba a lokacin da al-ash'ariyun mutanen yaman su abu musa al-ash'ari da tawagarsa suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce musu al-ash'ariyuna hum minni wa ana minhu kaga yana nuna su bangaren sa ne kaga ai wanda ba nuna su bangaren sa ne yana nuna suna wane ni nasu ne ne da su duk tafarki ɗaya muke bi hanya ɗaya muke bi wannan shine abin da yake nufi annabi ba ya dubi julaibib ya ce haza minni wa ana minhu ba julaibib wani wanda mutane a lokacin suke ganin kamar ba wani mutum ba wani mutum mai gata ba ba wani mutum mai galihu ba da ya je neman aure aka hana shi annabi ya ce ka je ka ce ni na ce a baka suka ce ba su yadda ba sai sun zo tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama da suka zo suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce julaibib minni wa ana minhu to kaga magana da aka gaya wa sayyidina ali an gaya wa wasu ma to su ma wannan washe su ma waye tuluhu shahidun ne su ma su su ne kaga wannan da yake nuna maka jahilcin maganar saboda haka duk wani mumini ma duk wani mumini ma minan nabiyyi wan nabi sallallahu alaihi wasallam minhu dukkan wani mumini kamar yadda annabi ibrahim yake cewa annabi ibrahim alaihi salam faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim wanda ya bi ni to fa innahu minni wannan uslubi ne larabci ga wanda duk ya san larabci amma da yake yawanci shi a ba larabci suka sani ba saboda haka sai suke zaton wayo bangare ne na annabi sallallahu alaihi wasallam don haka wa shahida shahidun minhu ana nufin wai shi shi shi sayyidina ali din don haka ruwayar da ruwayar da ibnu abi hatim ya kawo wacce take dauke da wannan ruwaya ce wacce bata inganta ba kuma wanda ya kawo ta shine abbad abin na Abba ibn abdullah shi ne ya ruwaito ta shi kuma wannan Abba ibn abdullah an san shi da ruwaito maganganu wanda suke ba su da kyau shi ne ya ruwaito cewa wai sayyidina abubakar a sayyidina ali wai yana yi wa kansa kirari yana cewa ana siddiqul akbar aslamtu qabla an-nas bi sab'i sinin wai sayyidina ali yana cewa ni ne as-siddiqul akbaru in ana cewa abubakar siddiq to ni ne babban na fi shi kuma na musulunta kafin mutane su musulunta da shekara bakwai kaga wannan duk ai daga ji ka san sai ali alba zai faɗi wannan ba domin jahilci ne karara mutumin da ya faɗi wannan bai san ma tarihin musulunci ba sai da sai da sai ali ya shekara bakwai da da musulman da mutane suka fara musulunta sannan kuma akwai ruwayar da su malaman suka ruwaito wacce ta saba ma wannan din idan ibnu abi hatim shi da kansa ya ruwaito daga katada daga urwa daga muhammad ibnu ali shine ibnu ibnu al-hanafiya muhammad ibn ali ibn al-hanafiya yana cewa yana gaya wa babansa sayyidina ali wani dan sayyidina ali shi waya yake cewa qultu li abi wa yatluhu shahidun minhu inna an-nasa yaquluna innaka anta huwa wasu mutane suna cewa kai ne kai ne shahidun minhu din da Allah ce wa yatluhu shahidun minhu kun san tun zamanin sayyidina ali abdullahi bin saba wannan bugun bai yahudan da ya shigo musulunci da ne ya yi barna wanda shi ya assasa shi an ci ya yi ta faɗar irin waɗannan maganganu don haka ya yada irin wannan har irin wannan aya ya yi ta yada a kan cewa na ali ake nufi shi ne muhammad ibn al-hanafiya yake tambayar mahaifinsa na ali ya ce mutane suna cewa wa yatluhu shahidun bin huwai kai ake nufi sai ya ce sai ali ya ce wa dittu law ana huwa na yi fatan ina ma ni din ne walakinahu lisanuhu ana nufin harshensa sa kaga wannan ruwaya ta fuskar sanadi ma ta fi waccan kyau amma ita ba za a kawo ta ba kaga ga sai da ali ya karyata masu fadar wanda waccan waccan magana don haka wannan an ruwaito kwatankwacin sa daga al-hasan al-basri da qatada ibnu da'amat as-sadusi da da makamancin su haka nan an ruwaito daga husain dan sayyidina ali shi ya fassara wa yatluhu shahidun minhu da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ake nufi sannan <clears throat> ibnu taymiya yake cewa malamai sun wasu daga cikin ahlul baiti kamar sayyidina al-husayn ibn ali sun fassara wa mutane aya da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi wanda ibn taymiya ya ce mabiyansa ma duk sun shiga ciki yace sun yi haka ne domin su yi raddi ga jahilan shi'a wanda suke yayada waccan magana domin wannan sura ma ai a makka ta sauka surar a madina ta sauka a makka ta sauka a lokacin da ta sauka sai al dan kankani ne ma bai balaga ba yana ɗan ƙarami lokacin da surar ta sauka sannan shi ma yana daga cikin waɗanda suka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin mabiya sannan a shari'ar musulunci uba ba yi wa shaida ɗa ba ya yi wa ubansa shaida wannan ita ce ƙa'ida ta shari'ar musulunci domin a kawar da tuhuma don haka sai ali ko da ɗan manzan Allah ne a lokacin ba zai masa shaida ba balle a ce wa tuluhu shahidun minu ana nufin sayyidina ali ko da ɗan ma'aiki ne ba zai masa shaida ba domin uba baya yi wa ɗa shaida shi ɗa baya wa uba shaida domin ana gudun a samu tuhuma ta ƙarama. saboda haka ya zai zama shine hujjar da manzan Allah zai yi hujja da ita akan gaskiyarsa ya kasa yadda Ali ce wannan shine hujjata yana dan yaro kankani ko balaga bai yi ba kana ga kafirai ba za su yi masa dariya ba to ka gani kamar yadda yake cewa ibnu taymiya yake cewa saboda shi'a sun fi kowa jahilci sun fi kowa wauta wajen su yabo mutum sai su soke shi ma ba su sani ba su suna son su yabi sayyidina ali da wannan aya amma ba su sani ba cewa suna sukan Allah da manzansa ne domin Allah da manzansa ba za su yi hujja da abin da ba zai zama hujja ga masu hankali ba ba zai zama hujja ga masu hankali ba a ce kuma manzan Allah ya yi hujja da abin da mai hankali ya san ba hujja ba ne kaga wannan suka ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan duk daukakan da sayyidina ali ya samu ya same ta ne ta hanyar biyayya da yawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ka soki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baka soke shi ba ka soke shi kuma sannan duk matsayin da ya samu ka rushe domin in ka rushe al'asul to alfar'u ba ya rushe da zarar ka rushe ka sare tushe to sama ma zai faɗo reshe zai faɗi saboda haka da zarar ka soki annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da jahilci to ka soki sayyidina ali shi yasa ibnu taymiya yake cewa to ka duba dukkan wata hujja da shi a zasu hum ajhalun nasi bil ma'qul hum hum ajhalun nasi bil ma'qulat wa akdhab an nasu fil manqulat idan wajen su kawo abin da hankali zai karba ne sun kowa wauta za su kawo abin da yake shirme ne wanda in ka tsaya ka dube sai ga suka ce haka nan idan suka so su kawo wani abin da yake nasi ne to ƙarya kuma za su ba za su kawo nasin daidai ba sai sun yi ƙarya a ciki don kuma waɗannan abubuwa su ake hujja da su ko dai yi hujja da nassi ko kuma yi hujja da abin da hankali zai karba to ya zama ta fuskar hankali mahaukata ne ta fuskar nassi makaryata ne kaga kenan waɗannan mutane ba za zaka yi da su Allah maɗaukakin sarki ya ce wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma ulaika yu'minuna bihi waɗannan su suke imani da shi kaga dawo da khabar din da damiri na jam'i ismul ishara wanda yake ishara zuwa ga jama'a ulaika yu'minuna bihi wannan yana ƙara ƙarfafa maka cewa afa man kana ala bayyinatin bin rabbihi dinnan ana nufin annabi da tawagarsa gaba daya shi yasa aka ƙara zuwa da jam'i ulaika yu'minuna bihi waɗannan su suke imani bihi damirin yana komawa ga alqur'ani su suke yin imani da alqur'ani wa man yakfur bihi min al-ahzab wanda duk ya kafircewa alqur'ani daga cikin kungiyoyi fannaru mau'idu to wuta ce ma alkawarantarsa wuta ce abinda aka yi masa alkawari imamu ahmad da ibnu abi hatim sun hadisi daga sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair almajirin abdullahi dan abbas ne mutumin kufa ne yake cewa ma balagani hadithun an rasulillahi sallallahu alaihi sallama ala wajhin illa wajadtu tasdiqahu fi kitabillah yace tunda nake wani hadisi bai taba zuwa min daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba face na samu wani abu cikin alqur'ani da yake gaskata min hatta balagani har sai da na samu hadisin da yake cewa la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma Yahudiyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bihi illa dakhala al-janna illa dakhala an-nar yace wannan hadisi yazo min annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani da zai ji labari na cikin wannan al'umma al'umma anan ana nufin ummatu da'wa ba ummatul ijaba ba duk al'ummar da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi kirawo ta zuwa ga musulunci yace dukkan wani wanda yake ya samu labari na cikin wannan al'umma ya ji abin da na zo da shi ba yahude ne ko ba nasare ne sannan bai yi imani da ni ba face ya shiga wuta yake cewa faƙultu aina haza fi kitabillah sa'id ibn jubair ya ce to ina zai samu wannan ma'anar wannan hadisin a cikin littafin Allah ya ce har sai da ya zo ya karanta wannan aya faman yakfur bihi min al-ahzab fa maw'idu to sai ya gane cewa a ashe kenan al-ahzab hiya al-milal kulluha wanda duk ya kafircewa annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin addinai gaba daya cikin al'ummomi gaba daya fannaru ido. to wuta ce makomarsa wuta ce abinda Allah ya masa alkawari da ita don haka duk wanda ya ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallama wajibi ne ya imani da shi duk wanda ya ji labarinsa ashe kenan wanda bai san da aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ba ko da a yanzu yake rayuwa a wannan karnin namu na 21 ko karnin na 15 to ba zai shiga karkashin a wannan hadisi ba wanda bai ji ba ba za a ce illa da halannar ba saboda shi bai samu jin mai annabi bai samu sanin cewa an aiko wani annabi ba annabi kuma cewa la yasma'u kaga shi bai samu wannan sama ba shi yasa da za a samu wasu al'ummomi kuma akwai su a cikin sararin duniyar nan wanda ba su san ma an aiko manzon Allah ba har yanzu akwai su har yanzu akwai su musamman irin Latin America din nan ba mamaki ma ba a cikin kasar nan ka samu irin waɗanda suke kan dutsen mambila ɗin nan ba mamaki a can a samu wasu wanda ba su san ba su san abin da saboda haka <clears throat> wanda bai samu saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana ƙarƙashin mashi'a ta ubangiji ubangiji shi ya sanya zai yi da shi a ranar gobe kiyama ko kuma wanda ya samu saƙon amma a kaikaici a gurgunce a lalace wato an je an gaya masa cewa an aiko da wani mutum balarabe a ƙasar larabawa ya yi da'awar ƙarya ya ce wa mutane shi manzo ne ya yi ta cutarsu ya yi ta damfararsu aka gaya masa labarin haka kamar yadda muka samu labarin musailama wato yake yake jin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ka san musailama ka san musailama da an ce musailama sai ka ce al akwai ranar da zaka imani da musailama babu <laughs> to wasu malamai suka ci to har irin wannan su ma za su shiga cikin karkashin mashi'a ta ubangiji ubangiji shi ya sanya zai da su imtihani za a yi musu mai ubangiji zai da su ubangiji shi ya sani don da ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'sa rasula saboda haka al-ahzab ana nufin al'umma ana nufin al'ummomi kamar yadda Allah ya ce kazzabat qablahum qaumun nuhin wal ahzab min ba'dihim muhammad kullu ummatin bi rasuliha bi rasulihim liya'khudhu kaga ubangiji ya ce al'ummar annabi nuhu sun karyata sai ya ce wal ahzab min ba'dihim ashe duk al'ummomi ana kiransu al'ahzab sauraka wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke nuna umumin risalar nabi sallallahu alaihi wasallama umumi risalatin nabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko annabi daga duk duniya ne babu wani wanda zai ji da'awar annabi sallallahu alaihi wasallama sannan bai imani da ita ba face ya shiga wuta a kwanan nan akwai wani wani wani dakta da ake kiran shi dakto dakta Yusuf Abal Khair a kasar Saudiya yake inda zai nuna maka cewa duniyar ta mun fa shiga wani rudani ya fito a jarida yana rubuta yana rubutu cewa bai halatta muna cewa muna cewa wasu kafirai ba dan kawai ba su yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam dakta ne a ƙasar saudiya sunan shi dakta yusuf abul abul khair wai saboda kawai dan ba su yarda da manzo Allah ba sai mu ce musu kafirai tunda sun yarda da sauran annabawa dan me ba za mu ce musu ba za mu yarda da addinin su ba to kaga wannan duk ya kafirce ma waɗannan ayoyi ya kafir shi yasa malamai sai suka yi masa hukunci da yi ridda Sheikh Abdulrahman al-Barrak shi ya fara yin fatawa ce wannan mutumin yayi ridda a kai shi kotu alkali ya tsaye masa da da haddin ridda yana nan kuma yana cin karansa babu baka hatta kai ma wasu yan baruwan Allah suka yi wai suna kare shi wai an matsa masa shi ma da yake ya samu wato ya samu wata dama har barazana yake cewa shi fada ya san za a bi masa haƙƙinsa da ya kai ƙara ya za a ce masa kafiri wai da ya san za a bi masa haƙƙin wai shine ba wai shi za a kai ƙara ba a shine zai kai ƙara kuma shi ke da haƙƙi yanzu wanda a ƙasar saudiya ake wannan wanda zai nuna maka cewa abubuwa sun taɓarɓare allah maɗaukakin sarki ya nuna ayoji yawa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne zuwa ga dukkan al'umma wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa balag an yi min wannan wahayin alkurani don in muku wa'azi da shi da dukkan wani wanda wannan qur'ani ya je masa labarin qur'ani ya je masa annabi Allah ya aiko shi zuwa gare shi tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi li yakuna lil alamin nazira lil alamin saboda haka har aljanu sun shiga ciki duk gaba daya da wanda kake gani da wanda baka gani ya shiga ciki saboda haka ayoyi suna nan da dama a cikin alkur'ani waɗanda suke nuna umumin risalar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ce fala ta kufi miryatin minhu kakka zamo mai cikin shakka game da alkur'ani wannan khitabi duk da cewa an fuskantar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma ana nufin wanda yake shakka din ya daina shakka Allah madaukakin sarki ya ce ka ai shakka game da Qur'ani zalikal kitabu la raiba fihi alqur'ani babu shakka cikin sa don haka mu'mine ba sa shakka game da alkur'ani wanda yake shakka shi ma sai ya daina shakka innahu alhaqqu bir rabbika lalle gaskiya ne daga ubangijinka walakin aktharan nas la ya la yu'minun sai dai yawa yawancin mutane ba sa imani yawa yawancin mutane ba sa yadda to haka alqur'ani sautari yakan cewa yakan ce mana cewa da dama ba sa yadda wanda zai nuna maka cewa karanci karancin masu bin gaskiya ba shi yake nuna cewa abinda suke kai ba gaskiya bane ba a kiyasta gaskiya da yawan mabiyanta ana kiyasta gaskiya da karfin hujjarta za ta iya samun mabiya su yawa a wuri za ta iya kuma rasa mabiya amma rashin mabiyan ba shi ke nuna cewa gaskiyar ba gaskiya ba ce shi ya sa Allah ce wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah in ka ce za ka bi mafiya yawancin waɗanda suke doron ƙasa za su batar da kai kuma yanzu in ka duba a duniyar wasu suwaye suka fi yawa musulmi ko kafirai kafirai su suka fi yawa da a ce yawa shi yake nuna gaskiya da kafirai su ne akan gaskiya mu kuma akan ƙarya to amma da yake yawa ba shi ke nuna gaskiya ba sai ya zama na wannan al'umma din ita ce akan gaskiya haka Allah madaukakin sarki yake faɗa ayoyi da dama wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'mini da dama daga cikin mutane duk yadda ka so ba za su yi imani ba ubangiji ya riga ya hukunta cewa waɗanda za su yi imani ɗin su bi su ne ‘yan kaɗan ɗin masu yawa ɗin su za su tafi wuta domin ubangiji ya yi alkawarin cewa zai cika wuta yau mana ƙolo li jahannama halim talati fata ta halmin mazid ranar da za mu cewa jahannama kincika kincika ta ce akwai ƙari akwai daɗi ubangiji ya ta zuba mata halittu daban-daban tana cewa akwai daɗi akwai ƙari har sai ubangiji ya sanya rabbul izzati ya sanya digadigansa a ciki فتقول qat qat qat qat a lokacin ta ce ya isa ya isa ya isa ya isa to ubangiji yi alkawarin sai ya cika jahannama maqit amma bai ce sai ya cika aljanna ba haka aljanna kowa zai sakata ya wala a cikinta babu matsatsi a cikinta babu karancin mahalli Allah maɗaukakin sarki ya samu dace Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ilimi mai amfani kuma a yi ta juriya da dogon bayani duk da cewa a ba dogo ba ne haka za mu ta yi har Allah maɗaukakin sarki ya sa a fahimci muhimmancin ilimi a tsaya a ilimi waɗanda kuma suke baragada da sunan ilimi Allah maɗaukakin sarki ya sa su gane su dawo kan hanya